wani lokaci lokacin da malam jafar ya dawo daga madina jega an yi wata walima sai suka gayyato shi da ya zo jega sai ya zo da ɗan uwa malam kabiru maru malam kabiru maru ya fara karatu nan nan jega sai malam jafar ya zo rufe to da ya ƙare gari ya waye sai ya zo da marigayi malam abubakar hussein ya rasu wani bawan allah ne mai tawazi'u ne dai yana ban shawa saboda ni za ka ga ko wa'azi ya kai ma sai ka tsiga jikinka na tashi yana nuna bai sani ba amma in ka je da yake ruwan karatu abin zai baka shawa amma nuna yake bai sani ba to da yayi karatu malam Ja'far yayi da safe sai ana wa malam Ja'far tambayoyi sai malam Ja'far ya dira kan malaman izala masu wa'azi da zafi yana ba su shawarwari ba tsine musu yake yi ba yana cewa wa'azin da ake yi Najeriya yana da kyau a gyara shi mu ba 'yan shi'a a bane, mu ba 'yan zanga-zanga bane son ne muka yi a gane ba son muka yi mutane su yabe mu mu cewa mu ba mu da tsoro ba an samu matsala da in mutane kake wato sai Allah ya kunya ta gaban mutane a watsa a gaska gudu shine matsala ko ka yi kuka ko ka ce an zalunce ka haka ne ko ba haka ba malam jafar ya ce zaka ga wani sai ya ɗora shugaba saman mimbari ya yi ƙololuwa da shi sai ya jaye mai tsani me yake ne ya jaye mai tsani to muna zaune da abokina sai ya ce oh Allah sarki ka ji da malam jafar ka ne bai jima da dawowa Najeriya ba bai san halin yan siyasa ba malaman maka ya sani shugabannin maka ya sani bai san bai san na Najeriya ba ai na Najeriya Barka ka gani shi kai ne wata rana sai sai baki na ya gwabci na ce ashe ya ce a ah, najeriya ce wanda ce to kuma haka nan ne amma insha Allah bai ba. ina nan ko sai ga ismailu imrana yana nan salka wani malami bai bi an an gina mai masallaci babba na juma'a nan garin da makaranta yana nan cikin garin yanzu haka mala ismailu imrana sai ya kawo min kaset daga kano malam Jafar ya yayi ba lokacin siyasan nan lokacin ana kashe hillanin mu sun je ina a dajin Ibadan sai ga malam Jafar bakin shi ya gwabci yayi wani irin zafi wanda yana huduban mutane na kuka huduba ce saboda kashin mutanenmu aka yadda kasan kazanta kuma babu mai magana to wannan abin ya damar da malam ja'far sai ya yi ba mai zafi ran nan har malam ja'far ya yanke ma mutum biyar ce wanda duk ya samu sa'a ya kashe su kaga ga tsari malam ja'far baya cikin masu zartar da hukuncin kisa shi ba alkali ne, ba dan sanda ba ne, ba dan civil defense ne, ba aikin shi ba ne. shi ka faɗa ma in ya gama sai ya irin wannan to amma ran nan mai yadda bai shi yi wannan kisan jama'a ga hili ya shiga ya hita cikin yanayin shi yana da uzuri ko ba to wanzu sai in ce dan bid'a ne na kyauta kenan amma akwai wayanda suka yi kokarin tattaunawa da shi tun lokacin na sani kuma ya ce musu yayi kuskure to ashe yanzu babu dama in ce zan kama shi da wannan wannan abin da yayi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ne ke kawo sauki saboda cikin waɗanda ya ce a kashe kaga akwai wannan ɗan siyasa na yanzu bola bola bola ahmad ko eh eh da da ministan da shari'a da gwamnan ibadan alhaji lena adashina da shugaban yan opc da shugaban yan ofenefere ya ce wayannan guda biyar ko ɗiyan mun yi siya su kashe su to inda irin ƙasan makka ne wallahi kahin ya sauko an kama shi ba zai ƙara kudu ba sai dai munan in an ji za a ce ai sun ka gani ko ba su son musulunci to wannan abin da malam jafar ya yi kuskure kuskure ne shi kai ne bai jin daɗin wannan saboda lokacin da ya dawo kwaɗan da ya kawa mutane kenan su ba irin wannan wa'azi ba haka ake wa'azi ba akwai tsari na tafiyar da da'awa haka yake cewa akwai kaza kaza kaza kaza kaza yi faɗa dawo wasu mata biyu je ga cewa dole sai an samu malamai sun je sun karantar da mutane eh da'awa manhaji na da'awa to amma nan bakin shi ya gwabce to don haka kada ka shiga ka kuskura ka ce za ka samu irin malam ja'far kai matsayinka na ɗan ƙaramin ɗalibi ka ce za ka ce ja'far ɗan bid'a wallahi wani wuri sai in kana da kwana gaba ka zarti ina fatan muna tare sosai idan hayi za ka yi tun da maslaha kake nema nan wurin sai ka ce sheikh ja'far ya yi kuskure amma kai ka san baka kai shi ba saboda mutum ne ya yi karatu jami'a islamiyya jami'an nan islamiyya in dai har ka yarda jami'a ce ta ahlus sunna to jami'an ta duk malaman wayanda hadda jagoranci take sai da suka zauna kwarya-kwaryan mitin na cewa sun yarda da aqidar malam Ja'far ɗalibi ne mai ɗa'a mai kirki mai kaza kaza sannan sun kai stamp aka waka cewa ga hina ya cancanta ya je ya karanta idan suka wassaka irin malam ja'afar mu ka ba fashi fashi zuwa za a fito tausikin don dan Allah ga wayanda ke karatun al'jarha wa ta'dil idan aka je aka ce gashi jami'a islamiyya din gurungun ta yabi wannan bawan Allah ta ce mutumin kirki ne ahlus sunna ne mai aƙida ta salaf eh haka ne sai mu ka ce a dan bid'a ne wa za a cewa wa za a ba gaskiya mu ma an damu da mu an ma san mu san mu to wannan shine don haka sai mun je a hankali wato da ta sunna in dai son ne kakai a gane ba son ne kakai a cewa na bai da tsoro ba to ka san wanda za ka yi ta ta yadda za a karbe ta ba son ne in birge dole ni ban da tsoro na ba wayi kowa ba baya cikin mi sha'ani na karantarwa to haka irin abin da ya faru gawa wato malam muhammad awal albanin zaria kenan ai za ka ji kasusuwan shi da dama yana cewa me mu ba yan iska ba ne, mu ba yan zanga-zanga ba ne, mu ba kaza kaza ne, ba mu da irin wannan amma da aka samu suka je suka samu limamin ahlus suna suka daddace shi Ya yaya saki to ya za ka yi mishi uzuri za ka yi mishi uzuri ne akan halin da ya tsinci kashi ciki ko gobe mutum ya taso ya cimma ma har cikin gida yana kokarin ya kashe ka ka samu ka kare kanka ai kana da uzuri in dai ka bi hanyoyin da ake bi na kariya don haka shugabanninmu abin da za mu ce ku ji tsoron Allah mu ba za mu kama sunan wani mu ce wane kaza kaza ba amma muna iya cewa yan siyasa ya wuri ku ji tsoron Allah ku gyara siyasa ku kare jinainan al'umma kasa ya wuri ku kare dukiyoyin al'umma kasa ya wuri kuma wanda a sama kada a tsine mai don kai ma in ka kashe shi ka hau tsine maza idan ka kashe shi Allah ya sa ka ci zaɓe ya faɗi to kai ma fa tsine maza yi tunda kai ma ba mai gaskiya ba ne tunda ba ka karatu ba ka wa'azi ba ka irshadi zagin ma masu wa'azi kake yi ya kamata in kana zagin su ka zo ka bude wuri kai kai wa'azi don a samu a gane su yan iska ne kai annan kwarai to ba kai eh, to kyala na sama kai musu addu'a ta alkhairi kada su je su faɗi da wannan mota a halaka rayuka ko ka yadda ko kakka yadda ni dai ka san ban zuwa sakatariya wajen roƙon wani haka ne ko ba haka ba saboda yanzu wani man ma abin ya isa babu hankuri ɗaya ne dodon bango ɗaya ne kawai domin an na wani zubar da kai kuma babu to wallahi kada ya zan karanta wa ɗaya muke yi muna ta tashi duk wanda zai Hausa ya galaye shi ba a taba wanda ya hausa man mulki ba a galaye shi ba har yau manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallam sai da aka samu su tantirai sun ka shaƙe mai wuya yana zaman shugaban halittu duka cewa azzalumi ne manzon Allah ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma tun ran nan ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ran shi ya ɓaci ga masu irin wannan ashe zagin wanda a sama ba addini ba ne baya cikin karanta ba ta addini gaskiya duk da yake talakawa in ba kai wannan sai a ce kwaɗin gare shi Allah ya da ne kan komai da ka ce wa ka ce ni dai ban yadda in san malami yana iyakacin kokarin shi yana kira ga sunna gashi ya samu tazkiya na bakin maluma da jagorori na kwarai in dawo in ce don na rusa wannan abin nasu wallahi bai yi ba ina fata muna fahimta sosai Allah ya sauka ga kurakurai kan da aka yi wasan yaka tunda duk lokacin da an ka hito da yan takara kai ka sani ga na kwarai wanda shi ya kamata a zaɓa amma kana ji kana gani a yi ta dangwale shi a yi ta dangwale shi har sai karhin shi ya kare ya gaji haka ake yi kowane local government suna da ɗan takarar da ya dace a zaɓe shi an sani amma ba a sashi sai a ce a bai ba a juya shi yadda ake so ko ba haka ake yi ba to wannan kurakure ne suke yi kuma muna nan muna irin nasu to Allah ya sa su tuba Allah ya sa mu ma mu tuba haka ake yi wallahi kada dubu ɗari biyar su rike ta mutum ya je yawa wani ɗan siyasa kuwa kuma su kare cikin kankanar lokaci kafin malam zuwa wata uku sun kare inda dubu ɗari biyar ko ba wata uku ne sun ka rage zaɓe ba to ko miliyan uku an ka baka in dai dama ba ɗan kasuwa kake ka kware ka ta sana'a ba wanda kasan ɗan caca kuɗi ne na karewa haka naka za su kare kamar rasa ina an kai da su kuɗi masu yawa ma wuyar riko gare su na tsaya ne na yi dogon bayani saboda me wasu maganganu da na ji suna yawan tashi cikin mutane kuma ɗan siyasa idan har wani ɗan siyasa ya yi malayi idan kana son ka ɗau mataki kan shi ka ɗau mataki na jawo shi siyasa ba